um, wannan doka ɗin da ta musamman mai lamba shida wadda shugaban ƙasa ya sanya ma hannu ba wai sabon abu ba ne. Abu ne wanda yake ana wanzar da shi a ƙasashen duniya. So ni ban ga aibin dokar ba domin tasirinta ya fi aibinta in ma har akwai aibi. Hmm. Uh, domin waɗannan mutane uh, da ake tuhumar su da cin amanar ƙasa da cin amana uh, yadda aka basu kara suna iya yi ma a bangaren shari'a ID ba kuma karamin ID ba ID na musamman ba ma yadda ya jiɗinci zarge-zargen da ake musu da kuma shari'o'in da ake musu a yanzu. To farfesa wannan ba zai zama katsalandan ga harkokin shari'a ba tunda waɗannan da ake zargi yanzu haka suna gaban kotu suna fuskantar shari'a? Ba karan tsaye ne a shari'a ba. Eh, ya kamata biye eh, da karja kada hankali ya bushe me shari'ar shari'ar ai ta takallaka ne akan dokar ƙasa ba wanda yake shari'a da ka yana shari'a ne da dokokin ƙasa sabili da haka wannan yana ɗaya daga cikin dokokin ƙasa wanda ake gani za su ba bangaren shari'a dama su yi shari'o'insu ba tare da tsangwama ba ba kuma tare da aibi da ake zaton waɗannan mutanen domin kuɗaɗen da suka mallaka za su iya yi ma ɓangaren shari'a ɗin ba. Saura da ni, ni ra'ayina shi ne an yi tuya an manta da albasa. Wannan doka ɗin ya kamata a ce an yi ta tun a can baya ba yanzu ba. Amma duk da haka, inda har Allah ya ba gwamnatin daman zartar da doka ɗin, abin yabo bomi. domin zai taimaka ma ɓangaren shari'a da kuma shari'a kanta matuƙa. To yanzu haka kungiyoyi daban-daban sun fito suna kalubalantar wannan mataki inda suke cewa take hakkin bil'adama ne. Wato duk wata kungiya da za ta fito ta ce wai take yankin eh, bil'adama ne tana jin ta jahilci meye a eh, hakkin bil'adama. Hakkin mutum bai yiwuwa a ce yarin da ya hakkin al'umma. Na farko tume-tumen da ake yi akan waɗannan mutanen da kuma shari'o'in da ake musu. ana musu shari'a ne akan abin da ya je jeƙanci cin amana ƙasa da kuma cin amana ta jama'a dalili da haka amma danganta matakin da gwamnati ta ɗauka da a sake haƙƙin bil'adama ina ganin kamar jahilci ne sannan abin da nake so kai la'akari da shi alhaji bashir shi ne abin al'ajabi ne abin takaici ne idan ka dubi yadda waɗanda suka ci amana ƙasa suke amfani da waɗannan ƙungiyoyin domin cimma wani guri na musamman nasu. Akwai kuma masu danganta matakin da siyasa ganin cewa lokacin zaɓe ya kusa kuma akasarin waɗannan mutane suna jam'iyyun adawa ne. Ita idan ka idan ma za ka yi wannan ƙorafin to ya kamata ka fahimci abin yadda yake. Ta farko idan ka dubi mafi yawancin waɗanda ake zargin zan faɗi sunan mutane sai zuwa biyu yanzu kamar ojikali da ake zarginsa kamar su suzuwan a ina ganin dukan sun ce sun canza shekar zuwa jam'iyyar da ke mulki abin da nake son ka gane a nan shi ne idan ma har wani abu ne da in ma ana maganar siyasa ne gwamnatin ne za ta cutu a siyasance ba wai ainihin su yan hamayya ba farfesa shehu abdullahi zuru mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana na gode